A ah, wa'annan su ne fina-finan da za su fito gobe akwai fim ɗin Madugu na Jarumi Firabas a gobe sha Allah zai fito Hasiru Sultan ne. Yauwa wa'annan duka su ne sunansa Madugu da kuma sauran fina-finai wanda suke da sosai kamar Goga da Tabbas ga Fahimta da kuma Sanayya da Bakin Gida da Arashi da Gangara. Yauwa ga kuma Doka da rushi su kuma na kamfanin Mega Dub Studio ne. Dayan fim ne na Jarumi Allu Harjo. Drama fim ne wanda ke da kyau sosai shi ma. Yauwa a shi kuma hasara Algaita ne. Duka za su fito gobe in sha Allahu. Kuma muna tallata ma group na na VIP wanda muke dora fina-finan Indiya Hausa sabbi. Duka fina-finan nan za ka iya samu sa cikin wannan group sha Allah Idan ka tuntubi mu wannan lambar za mu yi maka bayanin group sai ya saka ka cikin wannan tsarin. Za ka iya samu duka fina-finan da suka fito in sha